sallama a gare ka ya imam hassan almujtaba ɗan ali da fatima ɗan manzo shuma gaba sallama a gare ka ya imam hassan almujtaba ɗan ali da fatima ɗan manzo shuma gaba assalamu alaika ya imam hassan Al-Mujtaba assalamu alaika ya jinin ma'aiki shugaba assalamu alaika ya ɗan aliyul murtada assalamu alaika ɗan uwan husaini da zainaba Assalamu alaika ya a shugaba ɗan shugaba. Sallama a gare ka ya Imam Hassan al-Mujtaba dan Ali da Fatima ɗan manzo shuma gaba. Sallama a gare ka ya jinin Muhammad Mustapha. albaiti gare ku ga ta'aziyar da na wallafa ta kashe ɗan fatima a zahara umusharrafa wanda annabi shi ya ce mu bi bayan baban safa bayan alisai hassan iji manzo al almustafa sallama a gare ya, imam hassan almujtaba dan ali da fatima dan manzo shuma gaba sallama a gare ya, dan zahara mazlumiya aikisa ga darasa kai idan mutum ya waiwaya ya tuno da kisan da an kaiwa ta kama haifiya hakan kuma in mutum ya tuna yanda ta sha wuya zai san to ɗanta ba zai tsira ba hannun maikiya. Sallama a gare ka ya, Imam Hassan almujtaba dan Ali da Fatima, dan manzo shuma gaba. Dan Ali da Fatima, dan manzo shuma gaba, aiki sa gadon ku ne. idan mutum ya yi nazari bisa dukan da zahara da kai mata mangari da bugo kyaure jikin zahara da kari ya haƙar kari idan ka tuno da yan بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا عبد القاسم مصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أرض صاحب العصر والزمان اللهم اغفر لنا. Duduk mana cikin kwanukan jajen shahadar sai da sun sa'il alami ne kasantuwan yau litini ne kuma sa ba ranar litini muka yi Na jirbala ga shi ɗin ne ne zamu yi ah, da yake litinin kuma da ta wuce ba mai karatun ba a wancan da ta baya sha ko kamar kwana goma sha hudu kenan da suka wuce mun fara hudu ba ta ɗari da sha hudu mun wuce marabi za mu tashi hu laysa shay'un bi sharrin min ash-sharri illa iqabu kusan karshe fakaran karshe ya danganta da yadda rubutun littafin mutum yake farkon hudu ba din mutum bai gane eh, idayen ba alhamdulillahi alwasil hamda bin ni'ami الحمد لله واصل الحمد بالنعم رقم هو بنكين تو كم كسا دك أرشي أنن دي فك أران إنه ليس شيء بشر من الش وإنه ليس شيء بشر من الشر إلا إقام وليس شيء بخير من الخير إلا ثوابه وكل شيء من الدنيا سماؤه أعظم من إياني وكل شيء من الآخرة قيامه أعظم من سمائه فليكفكم من الإيان السماء ومن الغيب الخير واعلموا أن ما نقص من الدنيا وزاد في الآخرة خير مما نقص من الآخرة وزاد في الدنيا فكم من منقوص رابح ومزيد خاسر إن الذي أمرتم به أوسع من الذي نهيتم عنه وما أهل لكم أكثر مما حرم عليكم فذروا ما قل لما كفر وما ضاق لما اتسع قد تكفل لكم بالرزق وأمرتم بالعمل فلا يكونن المضمون لكم طلبه أولى بكم من المفروض عليكم عمله مع أن أنه والله قد اعترض الشك ودخل اليقين حتى كأن الذي ضمن لكم قد فرض عليكم وكأن الذي قد فرض عليكم قد وضع عنكم فبادروا الأمل وخافوا بقتة الأجل فإنه لا يرجى من رجعة العمر ما يرجى من رجعة الرزق ما فات اليوم من الرزق رجيا rujiya زيادته وما فات أمس من العمر لم يرجى اليوم رجعته الرجاء مع الجائي واليأس مع الماضي فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وصلى الله على محمد وآل الطاهرين إن شاء الله wannan hudu ba ce ta amirul ne mai dauke da wa'azozi masu shiga jiki da kalmomi masu hikimomi ah, da yake ɗorin magana ne da a ce mun karanta gaba ɗaya lokaci guda da ya ma'anansa ya fi zama yanzu ba za ka iya gane ma'anan cikon ba sai ka san ma'anan farkon mu kuma za mu je farkon ba saboda cika sawa muke innahu laysa shay'un bi sharrin min ash-sharri illa iqab wani abu ba za a ce masa sharri ba ne wani abu na sharri ba za a ce masa sharri ba sai ikabinsa wato ikabin sharri to shi ne sharri in har abu an ce masa sharri ne to ba sharri ne ba sai ba sa, mai uku ba sa ainihin azabar da za a mutum sakamakon wannan aiki to duk abin da mutum zai aikata ya zama gobe kiyama zai gamu da hukuma wannan shi ne sharri in har wani abu ya zo mutum yana ganin sharri ne amma gobe kiyama lada ne to sharri ne kamar a yi masa bala'an hasa kamar a kama shi a kulle a kurkuku a bashi wake wato shari ne tambaya shari ne ko a rosa mai gida ko a kore shi gari shari ne yawa saboda mene in dai da lada ka gaba shari bane alkhairi kenan amma idan mutum ya aikata wani abu in ma in yana da daɗi a nan duniya amma gobe kiyama za a yi masa azaba ne to menene wannan yawa shari kenan to shi ne yake cewa nan mai sharhi to kuma walaisa shay'un bi khairin min alkhairi illa thawabu wani abu na alkhairi ba za a ce masa alkhairi ba sai sa ladan abu shine alkhairi duk wani abin da za a yi a sami dara to alkhairi kenan in aka yi abu in ana ganin alkhairi ne a nan duniya in ba lada za a samu a lahira ba to ba alkhairi ba wannan bangarori biyu ne na abu guda duk wani abu da ake ganin sharri ne in dai gobe kiyama ba uku ba za a yi ba duk abin abin da ake ganin shi in sharri ne ba gobe kiyama ba uku ba bane to ba sharri bane duk wani abin da kuma ake ganin shi kuma ake ganin shi in dai gobe kiyama akwai uku ba sharri ne duk wani abu da ake ganin alkhairi ne in gobe kiyama ba lada to ba alkhairi bane in ko wani abin da ake ganin shi wani alkhairi ne in dai gobe kiyama akwai lada to alkhairi ne shine mai sharhin eh, albaharani mai sharhin mai suna ibn maisam albaharani a cikin sharhin da ya ce yana iya ɗaukan cewa alhaili da shari a nan mutulakai ake nufi kuma zai zama wannan ga mubalaga ne kame da za a ce ma abu muhimmi a ce masa haza shaddu minar shadid wa ajwadu minar jadid kuma yana iya ɗaukan in an ce sharri da hari mudulakai ah, ma'ana ba a ƙayyade su ba shi shine a ma'anar mudulaki mudulaki sakakke kuma bayan mu muƙayyade wanda aka yi masa ƙayyade da ingilishi ana ce wani absolute ta wato ba ainihin an ce abu sharri to akwai sharri mudulaki akwai alkhairi akwai alkhairi mudulaki akwai kuma kayyadadde to ta in an ji a ce mudulaki ne yana iya daukan wannan kuma yana iya daukan yana nufin sharrin duniya da alkhairanta wannan zai fi kama wato abin domin a domin a ma'aunin duniya akwai abin da ake ce masa alkhairi akwai abin da ake ce masa sharri a ma'aunin duniya to amma in za mu duba da ido na basira mu ba za mu gan shi ba za mu ga abu a matsayin sharri ba sai in ya zama sharri a lahira kamar yadda ya zo a hadisi manzan rahama sallallahu alaihi wa alihi cewa wani abin al'ajabi da al'amarin mumini shine shi sharri ba ya samun sa sharri ba ya samun mumini idan wato duk al'amuran sa alkhairi ne in in wata ni'ima ta same shi ya gode sai ya zama alkhairi gare shi in kuma aka sa masa masiba ya daure sai ya zama alkhairi gare shi kaga shi sharri bai same shi ba kenan an masa ni'ima ya gode sai a bashi lada a kara masa ba ni'ima a kara masa kara ni'ima kuma a bashi lada saboda gode da yi in kuma aka yi masa musiba ya daure sai kuma a bashi lada to idan aka yi masa ni'ima ya butulci ba yanzu wannan sunan wannan ni'iman ya zama gare shi mene yau ya zama shiru to ka gani wato kenan kaga kenan eh, ainihin alkhairi ba alkhairi ba ne sai in akwai lada a lahira sharri ba sharri ba ne sai in akwai azaba a lahira shine ma'ana